Lafiya? Lafiya ba ta sa ki gana a wannan yanayin ba. Al'amari na ne da Yusuf kullum sake lalacewa yake yi. Idan haka ci gaba haka kuma ni ce zan koma lalacewa. Zauna mai ga Zauna. Me ya faru yau ɗin? na yi masa waya na yi masa waya ya ki ɗagawa wannan wani abu ne da na sani yau kwana biyar kenan me ya faru sabo na yi masa text na ci gaba da kiransa a waya ina tambayansa me na yi masa ko wani laifin aka faɗa mishi cewar na masa ya bani reply da cewa ni ban isa in masa laifi ba ban isa a faɗa mishi abu a kaina ya ji ba in fita daga hanyar hanyarsa banza kawai shashasha wannan kalmar ta shashasha ita ce ta yi min ciwo wai ni yusuf ni yusuf zai kalla ya kira ni da shashasha ni zai kira ni da shashasha me ne masa gaskiya wannan kalma ta yi tsauri kuma tana nuni da fishin da yusuf yake babban abu ne menene to wannan kuma wani abu ne da ba kya son faɗi me yake nufi da naki faɗi din? Fatima tun da nake da ke babu abin da na taɓa ɓoye miki a rayuwata har abubuwa masu muni da na aikata na sha faɗa miki me yasa kike tunanin zan ɓoye miki wannan? Roma sa'u kenan. Tuni dai na san yadda Yusuf yake ƙaunaki ba yadda zai a ce kina kiran shi a waya ya ki daga miki kuma har ya faɗa miki wannan mummunan kalma. Ke dai kawai kin san abin da kika masa ba ka so kawai ki gaya mini. Ko kuma abin da ya shiga tsakaninku da sa'id shi ma ya shiga tsakaninku da yusuf ne kin saka masa jikinki ya mora ya gaba kar ki gaya min maganar banza gaya min maganar banza adama ba kya so a gaya miki gaskiya ni kuma ba zan taɓa na gaya miki gaskiya ba in dai har ba za ki addana aje da Allah ya baki ba Fatima me nake boye miki a rayuwata tunda nake da Yusuf wallahi ko hannuna bai taba tabawa ba shi kan shi ma bai nemi hakan ba kanki manta maganar aure ce tsakanina da shi to me yake faruwa haka ni ma ban sani ba na yi tunanin duniyar nan na kasa sani haka ne to yanzu me abin yi Abuja za mu tafi ina gama duka anan ya kamata a ce mun zuba kayan mu ba sai mun ɗauki jaka har guda biyu ba hmm, me ya faru ne ni fa tun ji nake tunanin zuwa abuja ne tunani akan me yasa gaskiya zan kira sagir na gaya mishi zan shigo abuja akan me yasa zaki kirawo shi idan muka je muka haɗu da shi a abuja fa kin san ba karamin matsala ne zai faru ba ba zai tsaya saurari ya aka yi na zo abuja ba garin gyara taki soye ne kuma in je in bata ta ma ta ya za a yi ku haɗu tsautsayi fa tsautsayi tsautsayi baya faruwa a abuja fatima abuja kamar teku ce sai ka so za a ganka kaddara mu haɗu kin san komai zai iya faruwa da Allah ba za ku haɗu ba ta ya za a yi ku haɗu a abuja

guda biyu idan sun zo ma shiga ba sa kayan da yawwa saura bari mu jira ta cika yawwa saura mutum biyu kenan ta cika saura mutum biyu special international guarantee trust command they go human they go abuja by london germany har da barin da brazil sawa muke yi saura biyu saura biyu saura biyu fatima yawan suleiman ina za ki je na ganki a tashan na ga kuru masa'u ne za ka je abuja ok ya yi suleiman ina kwana lafiya kalau ya karatun lafiya lo alhamdulillah kai ne a kano da sassafa haka wala nan na kwana to daga takwata nake to na rasa motan da zai kai ni gida jiya to shine na yanke shawara in kwana gidan abokina aiya sorry amma me zaki je yi abuja Um, wallahi kaga excursion ne suka tafi suka bar ni shine zan bi su a baya. Okay. Shikenan Allah kai ki lafiya. Amin ya rabbi. Fatima, ni zan wuce. To yaya? A gaida su mama. juna Zaria Abuja ba ka Abuja. Kin ga irin ta ko? Abin da nake gaya miki na yi sa'o. to me a ciki nan fa a cikin Kano muke har yanzu daga zarar mun fita mun bar garin nan shikenan ba za ta ƙara haɗuwa da kowa ba kake manta har yanzu muna cikin Kano ne yawa don ke da shiga mu tafi shiga mu tafi mota ya ce waya bane to ai zaki iya yin waya ko dalla ka dame ni haba dan Allah ki shiga mu tafi to ki gaya min nawa zan bayar ko miliyan bakwai ka bada ma ina ga ya isa to miliyan bakwai lalle ashe kina da arha kenan kin ga zan iya auren ki su goma kenan <laughs> to ai ba daga kanshi shikenan ba dan akwai sauran abubuwa da za su biyo baya to sai a lissafi da me da me kenan a ga mu dan kare <laughs> ya rage da tunani tunanin me ke tunanin duniya Yusuf kenan dan shine duniyar ki haka ne shi yasa nake jina tamkar bana cikin duniyar kina na ruma ba inda kika je rana ce kawai ta faɗi kuma insha Allah za ta fito Allah ya sa Ruma sa'u yanzu ya kamata in kira shi koko A'a, ƙwara dai ki bari idan muka je muka samu waje muka sayi drinks muka zauna sannan sai ki kira shi ok to shikenan ba matsala goma kenan kin iya shige-shige ya aka kika san nan kuma hmm. wani weekend ne da muka taba zuwa da sa'id to kullum a nan wajen muke cin abinci shi yasa na san wajen shi kenan dai za ki iya kiran shi yanzu a waya ok an bani izini kenan hmm, ki kira shi kun sa abin da za a yi zan ɗauke ku zan kai ku gaban shi kun yi shi bayani da kanku kun ga daga nan sai ku ci gaba da mu'amala da shi yawwa wannan shi ne lala ya haƙuri zan aika mana salamu alaikum amin wa alaikum salam hajiya fatima ya aka yi alhamdulillah ya aiki <laughs> alhamdulillah la kwana biyu ya kano kuma ai ba na kano ina abuja abuja kuma dala daga sai ke serious wallahi wani al'amari ne ya kawo ni shine na ce bari na kira ka ko Allah zai sa mu haɗu yiwuwar haɗuwa ma kuwa me zai hana yanzu ana ki yanzu ina wajen wani cin abinci to shikenan zan ba wa direba nan baki in yaso sai kira ki sai kawo ki ko to shikenan na gode sai na ji ka to kun ji wannan shine abin da mu yi da ku ya aka yi ya ce zai aiko direban shi ya kai ki ina ina ga maybe office din shi zai ce a kai ne dan na san da yanzu lokacin tashi bai ba to yanzu me abin yi <laughs> Roma kenan abin yi kan aike ce da plan sai yadda kika ce to kenan kawai ina ga idan ya turo direban ki bi shi ku tafi tare saboda na tabbatar cewa idan ya gan mu tare zai iya sawa gaba ki mu mu ayi waje da mu idan ya zo ya ɗauke ki idan ofis za ku tafi kawai ki mun text ki sanar da ni cewar ofis za ku je kin ga na riga na san office din shi kawai zan zan tare taxi in shiga sai in bi ku a baya zan je in samu wani waje ke bebe a kusa da wajen sai in zauna na san watakila zai ce ki dan jira shi ne har a tashi to idan aka tashi din nan za ku fita sai ki min text ki faɗa min cewar za ku fita na san watakila daga nan wajen wani cin abincin zai kai ki daban idan kuka je ki kokari ku samu waje ke babbe sai ku zauna ki kokari dai ki fara sanin suna wajen tukuna da farko idan kuka zauna kuna cikin cin abinci sai ki shigo mishi da magana ta ko Allah zai sa ya sassauto min ki nuna mishi cewa na shiga mugun halin damuwa idan ya sassauto kin ga na san da sigar da zan zo in ma bai sassauto ba kin ga kin riga da kin min text cewa ga halin da ake ciki sai in san da sigar da zan zo yanzu rumu idan muka bace muku fa yayin da kuke bin mu a baya kin san Yusuf da tsinanan gudu ya kenan ba za ku bace mana ba insha Allah kun ma kun bace mana ke dai kawai abin da zaki ki kokari ki san sunan wajen kawai sai ki mun text ki faɗa min cewar guri kaza ne ni kuma zan yi kokarin zo in same ku Hello Jini. Hanta ya kike? Alhamdulillah ya aiki. Lafiya kalau ya Kano. Kano lafiya lau ya Abuja. To Abuja ba lafiya tunda baki a cikinta. To ai kai ne baka kawo ni ba. To ai duk shirye-shiryen kawo kin nake ta yi gashi na yi kusan kashi tamanin. Saba'in da tara da rabi ne bai kai tamanin ba. Wace komai sai ki rage min maki ne? Ka dai cika rainaku. ku. Mai bar ma in tambaye ka. Yaushe ne za ka zo na ganka? Kake da mu. Jibi-jibin na a Kano zan wuke. Ah, sorry, um, hunter zan sake kiranki. Na ga ogana na kiran. Okay. Hello, sir. eh na gani yanzu kaga wannan haka yayi an gyara komai da komai kawai dai yanzu ka jira wayata ka ji ko Assalamu alaikum ina yin sa ya kai su abu sun isa yarinyar tana waje to shikenan ki ce musu a kai ta waiting room in yaso ah, dan salama wasu mutane kafin ta shigo ko thank you sir Hello? Hello Fatima? Um, za ki dan jira da Allah a waiting room saboda akwai yan baki dan salama. Ba zai yi ba. Dan ci ne zan je na dawo. Kuma ne sai na kai gobe amma na ci musu zan tafi a gobe saboda ina da lectures. Okay. Yanzu kisan me zai faru? Ina ganin bari mu je sai a kama miki masauki da za mu fita cin abinci ne. Ah, na san ke ma kina jin yunwa sosai. kawai dai bari mu je a kama miki masakin iya so sai mu ci abincin a can ko mm, bari abu Yusuf har yanzu baka tambaye ni kawata ba. amma dai kin san ba manta ne ko ina eh, san baka manta ba shi yasa na tambaye ka ki bari kawai kar ki ƙara tambaya saboda me saboda na ce ba na so ki ƙara tambaya kin ji um eh, ka karɓo ko eh. dan ba na so mutane su Allah ci a ah, ba kowa bismillah mu je me zaki ce duk abin da ya samu to komai akwai kuma kina da zai. ba komai duk abin da ya samu a kamu Baby, who are you? Ah, dala ina neman Abba ne. Abba kuma? Eh. Abba ya ce mai number 104 bane. Oh sorry 103. Sorry Dala. Allah. Waye? Fatima, ki bude na san ke a ciki. Open the door. Wa kake nema? ki bude ni ce eh wa kake nema room 106 ba nan ba ne wannan ba murya fatima ba ce ba ita ba ce daga reception ne ba ita ba ce akwai an ce famfan ku ya lalace Yusuf da Allah ina so na tambaye ka wani magana. Ina saurari. Ina so na san me yake faruwa tsakaninka da Roma ƙawata. Domin tana cikin tashin hankali. Kuma bai kamata a ce a matsayina na ƙawarta ba na sa ido na ga abin da ke faruwa ban kawo hanyar da za a bi a gyara ba. Al'amarin da ya faru tsakanin ita gaskiya ba mai gyaruwa ba ne. Me ya zafi haka Yusuf? gaskiya sun fi so a ce mu bar wannan magana ne a'a gaskiya ba za a bari ba domin ta damu yana da kyau ka sanar da ni in ba ka so in ce wadara ta kaka wajen kawata <laughs> amma fatima ki san cewa ba na yaudara duk abin da zan yi da mutum tsakani da allah nake a fili kuma ba na boye boye da zan yi yaudara ya ma za a ce in je har gidansu in ga iyayenta in kai gaisuwa mai a matsanta kin gara ban haka ba ko haka ne ni ma ban ce hakan ba amma akwai waɗanda suke haka kuma akwai wanda ma har iyayen boge suna tura amma kai ban ce haka ɗin kai ba amma yana da kyau ka sanar da ni abin da taimaka ko kuma ka faɗa mata abin da taimaka don a sami masalaha haka ne na san ki kina da gaya mutum gaskiya kuma ba ki tsoron faɗin gaskiya ko a gaban maye amma ina so ki min alkawari daya zan sanar da ke komai dalili amma ki min alkawari ba za ki gaya wa ruma ba ba kuma za ki gaya wa kowa ba saboda haka ma zan yi ne ba don komai ba kawai dai don wanke kaina ki tabbatar da cewa ba wai na yaudare ta bane na yi alkawari insha Allah ba zan faɗa wa kowa ba alhamdulillah haka ake so kin tuna wata rana da na zo Kano na kama hotel na kira ku ku zo ku sami to yanzu ba san yadda mu yi ba saboda kuna ji da kuna gani aka kira ni ko aka ce min dawo akan mitin da ake so so ya kama lalle dole sai na koma yau kawai dai ina so ki dan yi mata magana ne akan maganar samarin nan in ni ni in wani wani amma bai kamata a ce ina zuwa gurinta kuma na na yi kokari na ji ta samu iyayenta an tsaye da magana sannan kuma ta rika kula wasu ba ko kuwa saboda haka ni yanzu zan zo in wuce amma kuma ɗakin tunda yanzu na kama shi a maimakon a ce ya tashi a banza ina ganin za ku iya kwana a nan ku in yi so gobe sai ku ba su mukulin za ku ce wa kamar sai mun yi magana to ala lafiya mun gode Wa! ɗakin nan yau a nan za mu kwana a nan za ki kwana a nan dai za mu kwana <laughs> ni ba zan kwana a nan ba hostel zan koma in ne kwanciya ta to shikenan ban damu ba amma kin tafi ina da waɗanda zan kira diva yawa su sa ba rasa wanda zan yi ba bari gani ma wa ya kamata in kirawo wa za ki kirawo eh mana wa zan kirawo tunda ke kin ce ba za ki kwana ba ba zan rasa wanda zan kirawo ya tayani kwana ba <sighs> kin ga irin abin da nake faɗa miki ko rumar sa'o ba kya jin magana wannan tsale-tsalen da ke yayi yawa roma yau ke ce ki kwaso wannan gobe ki ɗauko wannan bai da amfani ya kamata ki zauna kiwo kanki faɗa ki riƙe mutunci wallahi wallahi oh sorry uh, no no problem you're looking for someone uh, ah, no no no uh, uh, I think uh, it is obvious that I made a mistake no no no no no you're looking for somebody uh, no no no I think you ah! go inside I swear I did not enter your Ka shiga ban Enter inside. Wallahi abba nake nema abokina. Kin gane motar da muka zo da ita yanzu? Ruwa na siyo motar. Hmm? Ina so in bata motar a surprise bayan mun sasanta. Dan ina tunanin cewa ta gyara. To sai ki sanar da ku cewa zan zo Kano. Na kwashi kafa gari ya gari daga nan har zuwa Kano ni kadai a cikin motar. na so in mata surprise sannan sai ku kai da filin jirgin saman dawa abuja amma da na je kawai sai na ce yi lodging a hotel ina shiga parking space ɗin hotel ɗin kawai sai na ga ruma tana tsaye a cikin motar sai ne dabara na ɗan tsaye a cikin motar na ki fitowa na ga wani saurayi ya fito ya zo ya same ta sun shiga ciki haka na ci gaba da tsayuwa a wannan gurin ban matsa ko ina ba har tsawon awa daya can sai ga ita da saurayin sun sake fitowa sun shiga mota sun tafi lokacin da tabbatar da cewa ruma ta karbi iskanci hannu biyu kuma rabuwa da shi abu ne mai wuya a gare ta wannan shine dalilin sa na hakura da ita kafira mana gaskiya kun kishe kai yanzu nan wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa ka tambaya ka wallahi ni ba tuwa wallahi ni ba dan sanda bane wallahi wallahi tallahi ni ba dan sanda bane kai ne ya sanda me ya sanda me ba mu i feel not a policeman kwarakwasa wallahi billahi la ilaha shut up somebody knows what's that ko shi dan sanda ba billahi lazi one name this guy is lying i swear to god kin da kin ni shin ha da ci guye mu ha What about two of them now? What about you? What the fuck your brother? Konya, Konya, ibu da ibu ga matan nan ka kashe ta. Eh kuma kana so ka kashe wani kuma a rana daya. Ka kana ji eh? kuce. Wai himu. Girgin mu. Don't bother them. Okay. Okay, um, um, Baba, bana so ya sanda, bana so buri, bana so su, kana police ne. kana Ai, na same question. He may be in here. may be all on all person. Shut up first now. Let me think. Shut up. Let me think. shut up. Uche. At me kubo geba. Ah, doctor. Chi, let me tell you something now. Yes, I'm done. ne. kai kaga yanzu ka ɓaci aikin nan gaskiya bar wani abin gamu sit down first wannan wannan One wannan sit down abin ya ne mai ba ora a dago see bari ngiya wait ora a wait kai konga to na tukuna ne amma mu bar wannan ya wuce haka kama ka tempa wallahi tallahi ba abin da billahi la ilaha shi ne zo yi wallahi there, kabar wannan. minista ya ce in same shi a gida kuma lokacin zuwan ya yi ya kamata a ce yanzu in tafi wani lokacin kuma na je wurin shi muna kaiwa har karfe ɗayan dare ma ɗayan dare Ƙwarai kuwa saboda haka mai yiwa in dai har da yiwuwar mu haɗu na gama da wuri zan same ki in kuma babu hali sai dai ce sai za mu magana a waya kenan yauwa ga kuma saƙo daga wajen yar minista <laughs> ko dai ka ce dan minista suna <laughs> gode yawa amma nan kuɗin ba su yawa ba to shi idan sun miki yawa sai ki raba da ƙawayen ki tunda za mu da ƙawayen ki ko zo ko to zan tafi ba sai kin haka ni ba ki zaman ki dubu ɗari biyu da hamsin kai roma amma ta yi asarar muje tunda ya tafi bari na kirawo ta na faɗa mata na? e ina e ina simple e3 ok to shi kenan ba matsala sai kin ƙaraso ya aka ina zaune a gaban ofis din su yusuf ina jiran wucewanku ban ga ku ba amma dai na san na ga range rover guda uku sun fita biyu baƙaƙe ɗaya fara ba a cikin motar da kika sani bane maka fita to a wace mota kuka fita wata baka benz a cikin muka fita eh kuma haka ne fa na ga benz baka ta wuce tabbas a lokacin da muke tafiya na ɗauko mashi magana amma bai bani dama ba sai na ce to bari in mun karasa inda za mu je sai na mishi magana bayan mun je ya sa a min oda abinci har na fara ci sai na ɗauko mishi magana ke sun nan baya san ji ya yi min rantsuwa da cewa ba zai taɓa iya shirya da ke ba har abada har abada yadda muka yi da shi kenan amma ya ɗauki kuɗi ya bani dubu ɗari biyu ya ce min zai je gidan minista idan ya samu damar dawa fine in kuma bai samu dama ba to sai dai mu yi waya Fatima ina son ki gaya min gaskiya ba koyi miki kuma ba ta abin da muka yi da shi ba wannan gaskiyar nake nufi ba menene gaskiya tsakanin ki da Yusuf inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Ruma me kike nufi kin san me nake nufi Fatima ta ya za a yi ya dauke ki ya kai ki hotel sannan ya dauki naira dubu ɗari biyu ya baki sannan ki zo kina karanta min cewa babu komai tsakanin ku to ko ni da nake budurwar shi bai taba daukan dubu dari ya biyu ya bani ba ballantana kuma ke Goma, ba kya jin kunya abin da kike faɗa min? Kunya? Maganan kunya kike yi? Ina tunanin na dauko ki kira kano wajen saurayi na ashe kenar ko ban sani ba sannan kuma ki min maganan kunya? Ai ba maganan kunya na wajen kawai ki gaya min gaskiya. Kuma me yasa ke jifa na da irin wannan zargin? Ba zargi bane, ba zargi bane. maganan gaskiya nake faɗa miki kuma ke kin san cewa ba zargin ki nake ba kawai ki fito ki gaya min gaskiya Ruma ba kya ji kunya abin da ke faɗi kalli mutane fa suna kallon ki kunya ke kike jin kunyan su ni ba na jin kunyan su amma da ina son Yusuf da ban rako ki Abuja ba ƙarya kike yi dama can baki so zuwa ba sai da na matsa miki sannan kika zo da kuma ban nuna miki abin da ya bani makaryaciya kin riga da kin san cewa zan gani ne shi yasa kika nuna min karbi kuɗin ki karbi kuɗin ki Allah ya isa tsakanina da ke zan yi wa Allah ya isa ke zan yi wa Allah ya isa Wa alaikum salam mama. Ruma. Ina yini? Lafiya lau ina gajiya. Mama lafiya? Ya karatu. Alhamdulillah da godiya. To madalla. Um, mama dama na kira ki ne wallahi akan wata matsala da nake ta kokarin in ga na gyara shi ni kadai. To abun na ga ba zai yi ba mama dole sai kin shiga ciki. Shi yasa naga ya kamata a ce na kira ki na sanar da ke. To, to lafiya dai me ke faruwa? Um, wallahi mama akan akan zancen Fatima ne. kin ga ta tana nan tare da wani saurayi suna nan suna sheki ayyansu babu yanda ban yi da ita ba akan ta rabu da shi saboda mashiririce ne yanzu haka nan mama maganar da nake miki suna can Abuja ya kama mata hotel suna sheki ayyansu Abuja kika ce kware ko mama Fatima inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi babu yanda ban yi da ita ba akan ta rike mutuncinta ta ki shine naga kawai ba da yanda zan yi dole sai na sanar da ki inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yanzu wato fatima ba makarantar take yi ba shashancinta take zuwa yi iye to shikenan numa nagode sai yi wa tufka hanci nagode. Jabi Park. Inna lillahi wa inna raji'un. <laughs> Inna lillahi wa inna raji'un. <laughs> Wallahi wasu yan iska ne suka tare ni suka ce mun kudi na. Gari haka. biyo ni suka yi nima ban san inda aka yi ba so ki hakuri ni yanzu sai nake zan da rage miki dan wani abu to shikenan nagode nagode Ina makaranta. Makaranta ubanki? Makaranta kika ce kina kina makaranta makaranta ubanki na ce? Shashanci wato shashanci da aka tura kiki kenan a makaranta? Shashanci kuma mama? Shashanci mana. Yanzu na Ruma Sa'u ta min waya take ce min ka gan kin tafi Abuja ke da saurayin ki ya kama miki hotel. Abuja kuma mama? Ashe dama 'yar iska ce ke? Shashasha mara mutunci? Abinda muka tura kiki kenan? wallahi ƙarya take mai ina kano wani irin ƙarya yaushe za ta yi miki ƙarya gaskiya kake faɗa kin ji ko kan ƙara ji wallahi ina magana kina su maimaita min magana kina ce min ƙarya ne mama wallahi faɗa muka yi da ita faɗa so nawa kuke faɗa fatima ai ƙawarki ce fatima ƙawarki ce da tun da bata yi miki sharri ba sai yanzu ne za ta yi miki sharri cewa kin tafi abuja eh wallahi mama ƙarya take min ƙarya take min ya za ki da abin da ta faɗa miki mama kowa sanin halina kin san abin da za a aikata kin san kuma wanda ba za a aikata ba yo Fatima idan kika canza halifa kin samu abokanai da kuke shashanci kin riga kin canza halinki ya zan yi sani wallahi ba makarya take yi min kin san ba na miki ƙarya ba zan taɓa aikata haka ɗin ba to naji naji ba kya min ƙarya haka ne to amma ina so yanzu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 san kitin da ya zaɓe ki ya zanyi in bar kin ya kamance da ni